Daga nan Tehran, Radio Hausa, VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.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 Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Hausa Radio BOH ne kuka kamo daga nan birnin Tehran a shirinsa na rana na yau talata. Muhammad Awal Bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya. To gajeren shirye-shiryen da muke dauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya shirin na kun san muleka Iran da kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. to waɗannan dai su ne da dan Allah shirye-shiryen da za ku ji a cikin shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mutum daga farkon su har zuwa ƙarshe inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na kun san kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha uku ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da talatin ga watan sha'aban na shekara ta biyu hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan afrilun shekara ta 1975 aka fara yakin basasa cikin kasar labanan sanadin fara yakin basasa a labanin dai shine harin da mayakan kungiyar kiristoci ta kasar labanan masu samun goyon bayan isra'ila suka kai wa wata mota wadda take dauke da falasdinawa kuma suka kashe talatin daga cikin falasdinawan yahudawa ne dai suka haddasa wannan yakin basasa a ƙasar labanan inda musulmin ƙasar labanan masu goyon bayan falasdinawa har ma da wasu kiristoci masu goyon bayan al'ummar falasdinu suka shiga yaƙi da kiristoci masu samun goyon bayan isra'ila kiristocin da ke samun goyon bayan isra'ila a kasar labanan dai sun haifar da matsaloli masu tarin yawa a ƙasar. bai ga haifar da yakin basasa su ne kuma suka taimaka ma isra'ila wajen mamaye kasar tare da kashe dubban mutane sakamakon mamayen da isra'ila ta yi wa kasar labanan ne aka samu kungiyar gwagwarmaya masu dauke da makamai inda kungiyar amal ce ta fara yaƙi da mamayar isra'ila a labanan kafin daga bisani aka kafa kungiyar hezbollah wadda ta fatattaki isra'ila daga kasar ta labanan kuma ta fice daga kasar babu shiri a halin yanzu kungiyar hezbollah babban karfen kafa ce wadda ta hana isra'ila aiwatar da bakaken manufofinta a kan kasar ta labanan daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan afrilun shekara ta 1945 a lokacin yakin duniya na biyu kasashen kawance suka mame kasar austria kafin wannan lokacin da shugaban kasar jamus adolf hitler ya mame kasar austria inda ya mayar da ita wani bangare na kasar jamus kuma ya tilasta sojojin kasar ta austria suka shiga yakin duniya na biyu karkashin gwamnatin nazi a lokacin da sojojin jamus suka fara ja da baya a lokacin yakin duniya na biyu sojojin kasashen kawance suka mame kasar austria kuma suka raba ta zuwa kashi biyar kowace kasa daga cikinsu tana iko da bangare guda yayin da birnin vienna fadar mulkin kasar ta austria dukkanin kasashen ne suke iko da shi bayan kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a cikin shekara ta 1946 ƙasashen kawance sun bai wa austria 'yancin kanta a cikin shekara ta 1955 kuma suka kammala janye dukkanin sojojinsu daga cikin ƙasar. Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to madalla bayan shirin kokunsan, san yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku su to da farko ga muhimman kanunsu ministan harkokin wajen kasar iran ya zargi isra'ila da kai hari cibiyar natanz yana mashin alwashin ɗaukan fansa shugaba buhari na najeriya ya buƙaci musulmi da su ƙara haƙuri da nisantar ababen rarrabuwa a tsakaninsu hukumar lafiya ta duniya ta ce akwai sauran na a kaba dangane da ƙarshen cutar coronavirus to sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan ministan harkokin kasashen waje na kasar iran dr muhammad jawad zarif ya zargi haramtacciyar kasar isra'ila da hannu cikin harin baya bayanan da aka kai wa cibiyar nukiliyan kasar da ke natanz yana mishin alwashin cewa iran za ta dau fansa kan waɗanda suke da hannu cikin wannan aika-aika ministan harkokin wajen na iran ya bayyana haka ne yayin da yake magana kan harin da aka kai natanz din inda ya ce iran za ta ƙara gina cibiyar ta natanz sama da yadda take a halin yanzu kuma wannan danyen aiki ba zai hana iran din ci gaba da abin da ta sa a gaba ba dr zarif ya kara da cewa sahayuniyawa suna zaton za su iya cimma bakar aniyarsu ne to sai dai kuma ko shakka babu za su fuskanci mayar da martani ta hanyar da ta dace da kuma karin ci gaba a fagen nukiliyan a ranar lahadin da ta gabata ce dai iran ta sanar da wani makirci da aka kulla ta hanyar kai hari ta hanyoyin sadarwa ta intanet ga bangaren wutar lantarki na cibiyar ta ce sinadarin uranium na natanz da nufin lalata shi to sai dai kuma mahukuntan iran din sun ce makiyan ba su yi nasarar cimma wannan bakar aniya su ba shugaban najeriya muhammadu buhari ya kirayi al'ummar musulmi na kasar da su yi hakuri da kuma nisantar abubuwan da su haifar da rarrabuwan kai a tsakanin 'yan ƙasa a cikin wannan wata mai alfarma na ramalana shugaba buhari ya bayyana haka ne cikin wani sako da kakakinsa malam garba shehu ya fitar don taya al'ummar musulmi na kasar murnar shigowar watan ramalanan inda ya addu'ar Allah ya karbi ibadu masu ibada ya kuma tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai da kuma ci gaban ƙasa a Najeriya. Har shugaban na Najeriya ya buƙaci 'yan ƙasar da su nuna tausayawa ga miliyoyin 'yan ƙasar marasa abin hannu da kuma waɗanda suka rasa matsugunansu sakamakon rikice-rikice da ke faruwa a ƙasar. A yau ne dai aka fara azumin watan Ramalanan a Najeriya. bayan da sarkin musulmi na kasar sa'ad abubakar na uku ya sanar da ganin wata ɗin a jiya litinin shugaban hukumar lafiya ta duniya tedros ghebreyesus ya bayyana cewa akwai sauran jan aiki da kuma lokaci kafin a kawo ƙarshen cutar nan ta coronavirus a duniya sai dai ya ce za a iya kawo ƙarshen cutar ne ta hanyar ɗaukar wasu matakan da suka dace babban daraktan hukumar ta who ya bayyana haka ne yayin da yake karin bayani kan cutar ga manema labarai inda ya ce har ya zuwa yanzu dai akwai sauran lokaci kafin kawo ƙarshen cutar ta covid-19 da sai dai kuma ya ce akwai wasu dalilai da za su iya sanya samun karfin gwiwa na kawo ƙarshen cutar musamman idan aka yi la'akari da raguwar mutuwa da kuma kama da cutar a watanni biyu na farkon shekarar nan yayin da yake magana dangane da matakan killacewa da rufe wajajen aiki a kasashe daban-daban na duniya kuwa babban daraktan hukumar ta who ya ce su ma a su na jami'an hukumar suna son ganin an sake bude wajaje sannan an dawo da hada-hadar kasuwanci da kuma tafiye-tafiye to sai dai har yanzu mutane suna ci gaba da mutuwa baya ga waɗanda ake ci gaba da kwantar da su to masu saurare kare da shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio bwh a nan birnin tehran kasashen turkiya da libya sun sanar da cimma yarjejeniyoyi da dama a tsakaninsu a kokarin da ake na karfa alaka da ke tsakaninsu kasashen biyu sun sanar da haka ne a yayin wani taron manema labarai da suka jagoranta a jiya litinin yayin ziyarar da firaministan libyan ya kai kasar turkiya shugaban turkiyan rajab tsayib erdogan ya sha alwashin mutunta hurumin kasar ta libya ya kuma sanar da cimajeniya da libyan ta fuskar soji akan abin da ya kira kawo ƙarshen zubar da jini da kuma kaucewar faduwar birnin tripoli hakanan kuma kasashen biyu sun ci majaniya ta fuskan kiwon lafiya da tattalin arziki inda turkiya ta yi alkawarin zubar da wato zuba da jari a fannoni daban-daban a kasar libyan shi ko firaministan na libyan ya buƙaci goyon bayan turkiya domin tabbatar da janiyar ta wuta da kuma taimakawa sake gina kasar libyan majalisar kasar somaliya ta kada kuri'ar amincewa da ƙara wa'adin mulkin shugaban kasar da shekaru biyu don share fagen shirya zaɓe na kai tsaye a ƙasar kamar yadda shugaban majalisar ya sanar yayin da yake sanar da hakan shugaban majalisar muhammad mursal sheikh ya ce 'yan majalisar 149 ne suka kada kuri'ar amincewa da wannan kuduri da aka gabatar majalisar alhali kuma guda kawai ne ki amincewa wasu uku kuma suka ki kada kuri'a tun da fari dai an so ne a tsawaita wa'adin mulkin shugaba muhammad abdallah muhammad din har na tsawon shekaru hudu sai dai kuma rikicin da ya kunno kai ya sanya an tsaya kan shekaru biyu shugaban da yana fuskantar gagarumin matsin lamba na sai ya sauka da karagar mulki bayan wa'adin mulkinsa ya kare to sai da kuma sakamakon rikici na siyasa da ke faruwa a kasar ya sa ana ganin ya wajaba a kara wa shugaban wa'adin mulki don ba da damar gudanar da zaben shugaban kasar to masu rarrai karshen labaran duniya kenan da madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan hausa radio boh a nan binin tehran ta yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin na muleka iran muleka iran yawan masu wurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sauran da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cin sa mai kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi da mawuraye na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran. Da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu saurare sun tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. to madalla yanzu kamar mu ya yi kallabin shirin da ci gaban shirin da muka gabatar muku a makon jiya inda muka yi muku bayani game da fasahar nano a nan kasar iran da irin fice da ta yi a wannan bangare inda mun kasance da asma'u muktar wata ɗaliba a jami'ar makarantar ilimin likitanci wato tumsa kenan birnin tehran inda ta yi mana bayani game da abin da ake nufi da wannan ilimi to ko shakka babu iran dai ta samu ci gaba sosai a wannan bangare musamman ma wannan ilimi na fasahar nano technology to da yake asma'u bata yi nisa ba na sa ki hada ku da ita domin ci game da yi mana bayani game da irin ci gaban da kasar iran ta samu a wannan bangare to da yake waka bakin mai tafi daɗi barin hada ku da ita domin ci gaba da bayanin ta ɗauko inda ta ci gaba da cewa Um, tabbas ta samu ci gaba sosai uh, domin a yanzu ita ce ta hudu a duniya uh, wajen wallafa takardu a kan nanotechnology uh, wanda yanzu sun kai kusan a wannan shekaran sun kai kusan dubu goma sha biyu kuma um, a wannan shekaru ashirin din da na faɗa maka kamfanoni da makarantu din sun samu ci gaba sosai a ɓangaren lafiya ɓangaren which is health a ɓangaren ruwa uh, environment muhalli kenan su energy uh, construction wato ha gine-gine da wasu abubuwan ma amfani hatta abubuwan amfanin gida haka uh, sun samu cigaba sosai idan muka kalli ɓangaren lafiya health uh, a iran da wannan nanotechnology ɗin gaskiya sun samu cigaba sosai saboda a ɓangaren health akwai abin da ake cewa heart valve eh, eh, kusan ma su ne na biyu a duniya a samar da wannan heart valve kaman a nan inda nake karatu makarantar mu ma akwai students da suke samar da heart valve eh, ta hanyar amfani da shi wannan nanotechnology din suna amfani da nano fiber su haɗa hada heart valve wanda za a iya implanting a zuciyar mutum so gaskiya wannan ado ko a duniya ma iran tana kusan ita ce ta biyu a wannan heart akwai kuma irin su lacrimal eh, wanda shine yake eh, controlling hawaye shi ma a nan makarantar mu still akwai student wanda suke aiki a kan shi wanda suna ƙoƙarin su samar da shi eh, ta hanyar amfani da nano fiber kuma su yi cotton din shi da antibacteria yanda tunda shi lacrimal din eh, akan samu ko in mutum ya samu hatsari ko kuma wani tsautsayi ya zo yakan samu matsala wanda zai zama ya sa an samu matsala wurin eh, hawaye to suna kokarin su samar tun da shi da in suka hada shi da wannan eh, nano fiber din yakan zama is flexible ko da akwai wani hatsari ko tsautsayi abu eh, abu ne wanda zai karye ba is very flexible haka. kama saurare kada a sha'afa mana tare da malama asma'u muktar ne ɗaliba a jami'ar koyar da ilimin likitanci da ke nan tehran wato tumus zaki mana bayani game da ci gaban da iran ta samu a wannan fanni daga nan sai ta ci gaba da cewa to kuma suna amfani da uh, antibacterials kamar irin su uh, nano silvers su yi cotton a jikin shi wannan um, abin da suka samar wanda zai zama ya ya za a ce ne ya kiyaye mutum daga samun bacteria sannan kuma akwai bangaren su ruwa ma sun samu cigaba sosai saboda sun yi amfani da wannan nanotechnology din ya zama sun cire heavy metals daga ruwa da kuma bangaren construction watan gine-gine da sauransu eh, sun samar da material sosai da wasu equipment haka da ake amfani da su a bangaren gini kamar su concrete Eh, zan iya tuna akwai wani exhibition da muka je muka ga yadda suka sa da nanotechnology an yi amfani da nanotechnology an samar da blocks na gini wanda ya cire kusan fiye da rabin nauyin bulo din gashi nan ma <laughs> mun gwada like da normal blow da ake amfani da shi na gini da wannan kuma da suka yi da nanotechnology eh, ya zama shi bai da nauyi ko kuma samar da wasu pipes haka ko wasu abubuwa a gida wanda ko da gobara ta tashi zai zama cewa eh, ba abubuwa ne wanda wuta baya iya cin su akwai kuma irin su fenti ma duka dai gasu nan da plastics haka dai wa'inda wuta baya cin su zai eh, tare gini daga eh, ko da akwai gobara akwai kuma ma kayan amfanin gida wanda kamar su carpet wanda ruwa baya baya shiga ko da ruwa ya zuba akan wannan carpet din komai mai ko wani abu baya eh, nutsewa cikin carpet din zai tsaya a kai kawai mutum ya goge da dai wasu abubuwa dai masu amfani sosai wanda Eh, sun samu cigaba wurin in sun siyar eh, kuɗi yana zuwa musu da sauran abubuwa dai bangaren ilimi health da me sun ci gaba gaskiya sosai. To laifin daɗi karewa ji masu iya magana. Gashi ta kwaro bayani amma da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki zan da gaya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda ku ji musamman asma'a muktada ta taimaka cikin shirin har ya kammala ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya mu ana iya ci gaba da bin shirye mu a shafin na gizo wato www.cb1.ng matala har ila da aminu kiyawa din bai yi nisa ba don kuwa yanzu ba shi da gabatar mana da shirinmu na karshe a wannan lokaci shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniya a yi saurari lafiya kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikinsa mai kamo kide kide daban-daban da suka shafi waƙoƙin da mawaka fitattu suka yi a nan ƙasar Iran. Da yake a wannan lokacin muna tunkarar bukukuwan sabuwar shekara a nan kasar Iran wato Idin Noruz. Za mu kamo waƙoƙi daban-daban da aka yi game da waɗannan ranaku na sabuwar shekara domin jin irin waƙoƙin da ake yi a wannan lokaci. Za mu gaito muku mawaƙin na kasar Iran mai suna Ali za Wakili Manesh da ya gabatar mana da wannan waka. تماشای تو کی شود آخر ایام طلعت زیبای تو ای دل شیدای ما گرم تماشای تو کی شود آخر ایام طلعت زیبای تو گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید گرچه نهانی ز چشم رسد آخر به هم چشم من و پای تو چشم من و پای To madalla Ali Rida wakili Manish ke naka saurara a cikin wannan waƙar da gabatar mana. Da fatan masu ware sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Ta murna zagayowar sabuwar shekara Iraniyawa ta hijira shamsiya ta shekara dubu da ɗari hudu. Kuma a nan ne zan jalin zamun shirin. Ni da na kasance tare ku a cikin shirin cewa ku zama lafiya. kuma ana iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafin mu na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. to masu saurare da aka makawa kashen dukkan abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu tama da yake ma dan sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran duniya da kuka riga da kuka saurara ministan harkokin wajen kasar iran ya zargi isra'ila da kai hari cibiyar natanz yana mashin alwashin daukan fansa shugaba buhari na najeriya ya buƙaci musulmi da su ƙara haƙuri da nisantar ababen rarrabuwa a tsakaninsu hukumar lafiya ta duniya ta ce akwai sauran rana a kaba dangane da ƙarshen cutar coronavirus tuma da masu saurari da kama kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku da su a shirin namu na yanzu sai kuma da dan Allah zuwa an jima a shirin mu dare inda zamu sake kasancewa tare da ku to amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin kamani da na kasance tare da ku tun daga farko har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Mm-hmm.